وأوحى ربك إلى اللحم أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير نعم. <coughs> والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بغراد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات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 وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأئزة وهراس الأقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa kuma mai gobin wanda ya kaddara fito mu wannan yini ya ba mu dama jiya da yau da safi ga kuma yanzu wani ni'ima ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a yan uwan ba amanta ba a jiya mun ɗauko karatu daga wannan sura da ake kira suratul barik mun karanci ayoyi na farko zuwa aya na goma muka tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da Allah yake bayanin cewa ɗan adam mutum ya duba da me Allah ya halitce shi ya ce halittar da Allah ya yi masa da wani ruwa wanda yake da juna ruwan da yake fitowa a bayan namiji da kuma kirjin mace Allah ya ce shi mai iko ne bayan ya kashe ɗan adam sai sake dawo da shi a rayu a yau shi ya ce ranar da za a yi tunan asiri shi ne yau mai tukunan sara'i inda muka tsaya sai Allah ya ce fama lahu min kuwatin wala nasir mutum bai da karfi a ranar alkiyama da zai ya hasala ma kansa kome haka bai da wani wanda zai iya gayyata ya zo domin me domin ya kawo masa wata agaji to nan muka tsaya sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الوجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزة Allah subhanahu wa ta’ala ce, To, a can mun ji Allah ya yi rantsuwa da sama da kuma tauraro. Na’am. was-sama'i wat abu biyu ne a wajen Allah ya rantsuwa da sama ya sake rantsuwa da tauraro ya kuma gaya mana tauraron ya ce tauraron nan mai tsananin haske dalilin rantsuwa sai Allah ya faɗa mana don duk rantsuwan da Allah ya yi nan was-sama'i wat wa ma adraka wat-tariq annajmu as sai ce in kullu nafsin lamma alaiha hati ba wata rai face a kanta akwai wanda yake gadin ta to ga ran da Allah yake yana ga maka lalle ka shiga titayin ka kai gudu insha Allah ya sake wannan zuwa kuma wajen sun Allah ya ranzuwa to magana da kima mutuka za ga magana na da karfi sosai Allah ya ce was-sama'i zatir raji'i hmm. Allah ya ce ina rantsuwa da sama abuciyar ruwa wanda take saukar da albabar ruwa a lokacin da al'umma ke da bukata da al'umma bayi da dabbobi wal ardi da kasa ne za ta sadari ma'abuciyan tsatsagewa ma'ana kasa lokacin da ruwa ya sauka za ka kasa ya tsatsage sai ta haɗa wannan ruwan to idan kuma ta haɗa wannan ruwan meze fito next to nabat duk abubuwa da aka shuka shi yasa Allah ya gaya mana a can cikin suratul hajj ko na'am wa taral arda habidatan haka ne wa taral arda habidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a tasfat wa rabat na'am وأنبتت من كل زوج بهيج haka ma Allah ya saki faɗin irin wannan ayar a cikin sautul fusilat wa min ayatihi an al-arda ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي إن الذي يحيي إن الذي أحياها ليحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ما شاء الله duk wayannan ayoyin sako ne suke dauke da shi dan sautul hajji ce zaka ka ga kasa yana zaune shiru ma'ana izan wuri ya bushe misali kace lokacin kakake no za ka yana zaune shiru amma faiza an zaune alai halma Allah ya da zarar in muka saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai ta girgiza warabat ta kumbura ta fashe ta sassace kaga da Allah yake ta kumbura ta tsatsaki wa ambatan min kulli zawjin bai sai ta fita da dukkan nau'in abin da yake cikin ta kan kasa to shi yasa a can kuma gaba a fusla sai ce innal ladzi ahyaha la muhyil mauta to wanda fa raya kasa haka din fa to fa shi nake da garanti ko ya gaya muku shi da ba zai raya matacce hmm. ai kaga kasan ya mutu ai wuri ya bushe komai ya sandare amma da zaruwa sai ga kuma sun yi. sun rayu to saboda haka Allah yana rantsuwa da sama abuciyar ruwa wanda take saukar da ruwa da ƙasa kuma wanda take tsatsagewa to menene wannan rantsuwar da Allah yake yi ina abun nan na rantsuwar Shi ce innahu laqawlun faslun innahu ay bi ma'ana alquran alqurani mai girma laƙaunun faslun zance ne na gaskiya wanda ya fasilu bainal haƙi wal baƙi yana rarrabewa tsakanin ma'ana gaskiya da ƙarya hmm. alkur'ani maganar Allah ne alkur'ani zance ne na Allah alkur'ani Allah ya ce la ya ake hilbatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilan min hakimin hamid ƙarya ba zai penetrating alkurani ba ma'ana ƙarya ba zai zo ya shiga cikin alkurani ta gaba ko ta baya domin mai saukakkiya ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah kenan Qur'ani saukakkiya ce daga wurin Allah duk wanda ya da'awara makan Qur'ani Allah ya tuna musu asiri na'am Allah ya faɗa a can wurin hijir ko? Inna na hannun zanar zikra? Inna na hannunan zanar zikra wa inna na hula Allah ya ce, Inna mu, wanda malaman mu suke cewa nuna la'afa ba, ma'ana ba wai Allah da shi da wani ba, Dan karkaci ato, ya Allah ya kirfana zance zai ce na hannu mu, ko inna mu ko na hannu, ba zai ce ana ba. a'a sai ce maka su larabawa ba haka suke zancen su kamar qur'ani balarabe no shi qur'ani shine balarabe sai zo masu yare da shi baka samu su arab sa karo ne zo da ka'idar nawo shi ya ci karo ita contradiction wannan ayan ya contradiction wani ka'ida sa ce a'a ka'idan ne ta ci karo sa a watsa da ka'idan ka ba shi boye ba kowaye haka zai bar qur'ani duk wani abu da ƙur'ani ga dama zai faɗa in ƙur'ani ga dama zai zo da min sai ba gaban sai ba shi gamma min kabulu no ku ba da zaka yi amma ba za ku koya maro aka class ba in ga ce mishi min har kujjar sai ga ce mishi qabli mm. amma ƙur'ani sai ka min kabulu kuma wannan abin da ƙur'ani ya faɗa maka ko ne daidai akwai abin da kai ba za ka iya gane ba ne ma'ana larabcin ka bai kawarin bakke da saboda haka shi alkur'ani mai girma Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz na'am lalle mu ne muka saukar da azzikiu kaga sunan shi kina azzikiu yasa malaman mu suka ce qur'ani yana da sunan naki da dama shine alkitab shine kitab shine azzikru shine alqur'an shine alfurqan duk ga sunan Allah subhanahu Ta'ala. ya faɗi su abu daban-daban daban-daban daban ka Allah ya ce ina ran nazalna zikra ina na lahu hatu. Ko mu za mu ba mu alƙur'anin kariya saboda ka rantsu da Allah yana yana tabbatar maka ne cewa shi wannan Alƙur'ani zance ne wanda yake faslun kaga kai ƙarshen larabci kenan amma balarabi in zai ka sai ce maka fasil amma Allah ya ce faslun kawai zance ne wanda yake rana daga kowane irin abu zance ne ta gaskiya zancen da ke kunshi da albarka a ciki wanda in ka saurari zancen albarkar da ke ciki to lada ake baka lada za a baka in ka saurari zancen in kuma ka ki sauraron zancen kuma a tsine baka Allah ya faɗa mana sotu a haram yake cewa iza kure alqur'anu fastami'u idza alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah subhanahu Ta'ala ce idan ana karanta alqur'ani mai girma fastami'u lahu wa ansitu sai ce la'allakum turhamuna hmm. ka kalli ka'idar fastami'u lahu a larabci akwai bambanci da istama'a da isma da ya ce fasma'u lahu to balagan da ke wajen ba zai wadatu ba a ce fasma'u kamar ka saurara kawai za a iya shiga ya fita kareji kowa bai baka zama to kakiya bai aka bada ba amma ce fastami'u sai wazani ya zama istaf'ala ma'ana ku saurara kuma sauraro na fahimta ƙur'ani kenan shi yasa yace ce laqawlun faslun in baka saurare shi sauraro na fahimta ba to me zaka je ga wani kuma ƙur'ani kenan fastami'u lahu dole ne ku saurara ku dauki sakon ku dauki izinin domin ku ga wani sakon sannan ce wa an situ umarni na biyu dole ne kuma ku yi shiru ku yi shiru dole ne la'allakun turhamun to la'alla da ba ƙa'ida na tafsiri malaman tafsir suna cewa la'alla in yazo a magana Allah ba yana fa'idatar da me taraji ne la wani ta ne tabbas Allah zai muku ƙura in kun ji mai qur'ani wannan qur'ani da Allah ya ce laqaulun faslun haka Allah ya faɗa a wani wuri kuma Allah ke cewa wannan alqur'ani afala yatadabbaruna alqur'an afala yatadabbaruna alqur'an walau na min 'indi bi Allah ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بنجد يتشي شي قرآن النمي وان الله يتشي لقول فصل الله يتشي أفلا يتدبرون القرآن إن أنا كانت على القرآن بذاك سورة بذاك يتدبري با التدبر shi ne ka ɗau izina an ja kunnin ka kai kaza kai kaza sai ka saurara sakon da aka gaya maka sai ka haddace sai ka kiyaye sai ka je ka faɗa daidai karka ƙara karka rage to ashe ba za ku ɗau izina ba da abin da ƙur'ani ya kunsa da sako haka Allah ya faɗa afala ya tadabbarun ya ce ba ku sani ba walau kana min indi la? a ce Alƙur'ani? da wurin wani ne ba Allah ba lawajadu fi ikhtilafan kathira da za ku samu sabani mai yawa a lot of contradiction أفلا يتدبرون القرآن أم على a. أقفالها إن شاء qurani ne duka saurara ƙwaƙwa zuciyar da ke ciki sa tsaure ba ku saurara imamu shafi yake cewa da Allah ya ce a afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ba za ku yi dabbaru da alqurani ba da a ce wani kato ya faɗa da an samu saɓani da yawa sai sai to kaga cikan littafin da ba ƙura'ani ba shi na samu mai saɓani kuma saɓani ake samu yau ka yi digiri a kan wani fil su fa ba su ne duba ka ka je ka proceeding ka je masu zigiri ka ɗauko wannan project da ka yi digiri a kai a lokacin idon ka ƙara buɗewa sai ka ga kurakuran da ka ɗauka ya kamata ce ka zane domin da za su maka ishirafi mushrifai biyu ne misali daga masasin an baka professor associate social pro ko an baka wani social pro da senior lecturer sun duba ka a masan digiri ɗinka ka gama abin da kai ka professor ka je PhD ka ga PhD sai ka sake ɗaukar wannan masters din project din ka duba za ka kurakurai a ciki za ka kurakurai a ciki a sake yi baka PhD ishrafi a PhD a ije kai ba ka zo ka zama abun nan kana tafiya a karatu gaba kaɗan kai da kai ishirafin killa a kawo maka supervisor din kira ka duba sai kuma kan ba kai ka duba aikin ba to ya aka yaka za ga kurafurai. to wannan shine cikin littafin imam malik Imam darul hijira Allah ya gafarta masa da rahama mu wadda nasa da ya rubuta na'am ba don Allah ya ɗauki ran imam malik ba malamai suka ce to da wadda ɗaya dawo ɗan fi kamar littafin azabi ya kai shekaru kusan tamanin duk lokacin da ya sauke zai sake komawa in an samu wasu a ba gyare-gyare sai a gyara tare ya sauya ka samu wasu gyara-gyara sake gyarawa aikin kenan ana ta gyarawa ana ta gyarawa ana ta gyarawa ana ta gyarawa wannan a nuna maka fage na ilimi kayan Allah ne shi kaɗai ya ihata da kowane irin abu da kulli shay'in ilma amma kai mutum baka da wannan hurumi to qur'ani ne kawai ba za ka samu ba in ka ga wani abu da kake cewa akwai contradiction a cikin alqur'ani to kai kake contradiction kanka kwakwalwarka take cin makar ma ba za ka yi shakusun qur'ani kamar da za a ga babu wani cin karo da hadisan annabi muhammad da alqur'ani mai yawa babu cin karo sai dai in kai baka iya fahimtar me sakon da hadisan suke dauke da shi ko kuma ka dauko matattun hadisai ne yan jabu wanda malamai su riga sun kai su kwandon shara ka ɗauko sai kana kawowa kana son ka faɗa kada shi da wani ayan alkur'ani domin Allah ne alkawari shi sa Allah ya bi alkur'ani mu mm. a wurin cewa ne Muhammad kitabun anzalnahu ilayka ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatafakkaru Allah ya ce wannan littafi kitabun anzallahu ilaika mubarakun hmm. wannan littafi anzallahu ilaika mun saukar maka kitabun wani littafi ne mai ni'ima babba babban littafi anzallahu ilaika muka saukar maka wannan littafi abin da littafin ya kunsa hmm. Mubaraku yana kunshe ne da alheri da albarka amma gawa shi wanda ya ji magana ita ne dabbaru a yaki hmm. ta dabbari da ayoyinsa kuma wani ya tazakkara ulul albab kuma kuma kuwa astu don masu hankali su wa astu ƙura'ani kenan da hidaya ce saboda haka duk damuwanka ƙur'ani zai warkar da kai ka karanta ƙur'ani ka yi tawassuli da ayoyi Allah ya baka lafiya ka karanta alƙur'ani ka yi tawassuli Allah ya baka arziki ka karanta alƙur'ani ka yi tawassuli ka shiga aljanna ka karanta alƙur'ani ka yi kaza ka yi kaza wannan duka alƙur'ani ya ɗauki wannan amma ba za ka ɗauki alƙur'ani ka rubuta ka sha ba mu suna suka ce a'a sam sam sam sam ba a yi haka ba za ka ɗauki alƙur'ani ka ce za ka me za ka ɗora shi ka ƙulla ka shi ba sa ci maka a'a ai magabata ko kuma abin da ya tabbata cewa inda damar addu'a suke amma za ka iya karanta Alƙur'ani mai girma ka yi tawassuli Allah subhanahu wata'ala kuma ya maka mai ya baka alheri saboda ka Allah ya yi rantsuwa da sama wanda take zubar da ruwa da kasar take karɓar ruwan. in ta tara ruwan shukin abincin ku ya fito daga ciki sai ya faɗa muku kima alkur'ani don kai ma ka sani innahu laqawlun faslun mm. Allah ya ce shi alkur'ani mai girma zance ne wanda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da kuma ƙarya wa ma huwa bil alkur'ani ba abin wasa ba ne hmm. ba ƙarya ba ne alhazar zimana allai irin wasan barkwanci shi yasa wannan kalmar da Allah ya yi rantsuwa ya faɗa mana ƙur'ani da hasar cewa ba hasar ba ne to wallahi al'adun duk wanda ya wasa da ƙur'ani wallahi kafin ne ba ka ɗauka al'ƙur'ani ƙurani wasa da shi ai za ga irin yan da din abin da suke yi abin ci malam kaga mutum ya kwanta ana zuwa mishi ruwa wai da Allah wayo shi ya manta yana azumi sai sai sai menene sai sahuru da wani abu sai zuwa mishi wannan isgili ne istizai Na dautar azumi addinin mu ne azumi ko ga mutum ya dauki Qur'ani abun wasa yanda ake jan baki ayi tafsiri haka dai zauna da wani shashasha suna faɗan wani magana da ɗaukar 'yan siyasan nan suna yin abun kamar yadda ake tafsiri shi ma isti iza'i ne da alkur'ani mai girma kun kiranta alkur'ani ya yi rantsuwa a kan ƙarya iza'i ne da alkur'ani fukai sun yi Allah ya tsire mutu je so tattauba mai Allah yake faɗa قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم قوم لا يفقهون الله سبحانه وتعالى يقول kace da su da Allah ne da Qur'ani da Annabi kuke izgili kuke izgili kusa addini kuwa ba wasa da addini jama'a Don a nuna maka ba wasa da addini Dr. Bashir Aliyu na Kano ya yi wani fatawa da lalatattun suka yi ta tsire masu kasu zaginsa don ba su wata biya masu wasan fim din duk wanda a fim a fim wasan kokoyo ya ce ya saki matai shi ya ce matai shi na gida tasa kun gane zancen za ka iya cewa a eh, innamal amalu bin biyar. akwai hadisun a irin kai na'am ai abin da yake faruwa shi ne wannan innamal amalu bin hadisi ne ingantacce kuma hadisi da manzo Allah yake ce ba a wasa mm. saki ko da wasa kai shi yayi shi ba ingantacce hadisi to ina ne matsalar take fsim sun taru an daura aure sun daura aure mun ji duk wannan wasa ne sai zai ya sabani da ita a tana mazan matan shi kana kallon su shi da ya ce mata inda shi da ita ne ya ce ki jikira kira su ke dama ba auren su ke wannan ba wani abu ke sa ciki amma da ya fita waje sai ke ce ma wani kawai yana zata bata mai ai na sake ta ai wa sake mata na na sake ta ai to wannan kalmar da ka faɗa ai da wace ma matan ka bare ko matan ka ne waye matan ka wanda ka bar ta a gida ita ne aure to wannan kalmar da ka faɗa ta tafi take ya tabbata duk inda ma amma da za a kawo an ji amma take ya tabbata ka kori matarka to yanzu mun dauke suke koran matarsu su ma za ka dauma wani magana da suke wasa da addini ka wani ya samu ka jemu masara jemu fa addini ne jama'a kuma zo ce shi shek kuma yana shirme yana larabci kuma ana ganin wai shehi ne na fatawa asim wannan gemun da kake gani gemu da kake gani hadisai da suka zo a kan gemu an tambayi bin ba zangana ya taba gemu ce taba gemu hatsari don saba ma Allah ne annabi ya umarni a gemu gashi ba ke teku asu annabi ne fara ce wanda ya tambarin ya taba addininsa to sai ka ɗauki masara da farin abu sai ƙasa. ba a wasa da addini in ma za ku yi fim a kan addinin to ku zo da shi ta in the form of respect da nuna integrity na addinin da martabawa da tsaraso ba a'a ku dunga kaskanta addinin ba sauraka Allah ya raza ce ƙura'ani ba abin wasa ba ne. zance ne mai rabe ƙarya da gaskiya kuma mahuwa bilhazil hmm. alkur'ani ba abun banza ba ne abun wasa na izgili na Inna إنهم kaidan wa akidu kaidan فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله سبحانه وتعالى يقول يا كيف الظلم girma. al'amarin waɗannan mutane waɗanda suke arna kafirai da suke fama da su kai wa'azi waɗansu sun saurare ka wani sun yi saurare ka ba za su daina kulla maka shirri da makirci ba sun zage ka sun ce kai mai hauka ne sun ce kai ka ne sun ce kai ka ne sun yi wannan zance mutunci ka bai faɗi ba kuma wanda yake nuna maka cewa idan za ka rayu a kan ƙasa kuma za ka sa abin kirki a gaba to za ka fuskanci ƙalubale wannan shi ne ƙa'ida shi yasa ba addu'a za ka yi kar Allah ya baka kar Allah Allah ya raba ka da makiya ba a'a su zo amma la kare ka su na'am don da ka yi kenan in ba ka da banki da zai ta so ka a gaba da aka yi ka an gama da kai ai ba inda za ka tafi amma a cewa ne ya ce a zama na kus-kus a kanka yes ka kai ne amma ka saki musu ayatul kursi kafin ka zo ne ka karanta musu bismillah da zai layar zuru sai Allah ya dinga daga ka su ko su dinga jin takaici abin da ake yi kenan in wani zai mai da martani ya zage zage ka yanka zo kai na annabi isa hmm. sai sun kira sun zage shi sai zai ce kafar Allahu ankum Allah ya kankare muku shirin ba ya fi muku wanda mu kaza da mu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun cutar da shi sun dake shi ya zai na wanke jini mala'iku ba mala'ikan da mala'ikan da ke kontrolin duwatsu na kan kasa yanzu yana je daga hannu ce ya Allah ka bani ikon tarwa salama sai mala'ika ya ce Allah ce to ka fara aiki sai ce ya Allah Allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lam Allah shi yadda mutane ya da ba su yi ne ka Allah na ta ba annai Muhammad hakuri an cutar da shi an dake shi an dauki dabba da aka feze an zuba mishi a jiki an mishi wannan an mishi wannan an tara gidan shi kare fita amma ya tsallake Allah ya fita shi sai Allah ya rantsuwa a can cikin suratul nun wal qalami wa ba'd na'am ma ajjada ne matamaddika ma anta bi ni'mati rabbika bi wa inna laka la ajran ghayra mamnun وإنك لعلى خلق عظيم ما Allah. Allah rantsuwa رنسوا da alkalamin da yake rubuta da yanayin da bayansa. Allah ya ce, Ni'iman da Allah ya yi maka na Kur'ani da ya baka, ba za su ba maka sharri da makirci ba, hmm. amma kai ba mai hauka ba ne. Ma'anta ne mata rabbika, imajinu, wa inna laka la'ajiran غير mamnun kai daga har duniya na kana da lada kari ake maka ladan da gairu ba a yankewa ko ba za a goranta maka shi ba shi ne mamnun sai ce wa inna kala ala hulkulukin abin shahidin ke lallai kai duk rantsuwa ne fa kana kan wani hali na girma na kyakkyawan ɗabi'a da mutunci da sani ya kamata duk duniya ba taɓa yaro in ka koma a yaranta da wani ta so ba yaro kamar annabi da ya zo matashi ba kamar shi da ya zo da cijantaka ba kamar shi manzo Allah zo duniya da mutunci ba ba duniya da mutunci na'am to saboda abinda Allah ya bashi yace rabi gardama take ba hauka bane ko ba shirme bane shi ne haka sannan yace to wayanna arna illahu kai kaida lallai su arna da ka sani suna nan wajen maka kafir eh, makirci innahum lallai su kuffar arna yake duna kaidan suna kulla maka makirci mu kuma wa akidu kaidan Allah ya ce muku muna warwarewa haka malaman tafsiri suke fassarawa na'am saboda Allah ba zai maka makirci ba na'am ya zan me zai maka makirci kai ba kar a yi ta hanyar dabara gadon zuri wanda ya ce ka mishi gadon zare ya fada sai na zaka yi wa Allah suna makirci ga annai Muhammad da sahabbansa da al'umma wa akidu kai da Allah ya ce muna warwarewa muna juya shi na koma wajen wa in yamku bika alladhina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكون ويمكر الله والله خير الفاكرين duk wannan magana ce akan makirci suna yi Allah na warwarewa suna yi Allah yana warware kuma daga ƙarshe sai ta kifar da su mai magace ne da ya bai da amfani kuma yi rashin sa'a ya gama da mai azuka to kuma ake ta fi shigar da shi matsala sai ya gama gina rami sai fada ko ba haka ba wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahli na'am ai kirci ba ta dawowa ta kibar da bai face mai kullata saboda haka Allah yana baiwa annabi hakuri ne yace innahum yakiduna kaida ya rasulullah suna ma lalle su suna suna ta kunna kici suna ta kaidi amma ni kuma akidu kaida ina warwarewa ina jiya da shi na koma wurin su na saboda haka ka ci gaba da hakuri da wa'azi hmm. ka yi ta wa'azi famai hil ya muhammad ka yi bin su zai ta zai kana dan jinkiri kana dan saurara musu famai hil kafirai amhilhum ruwaida kadan ba su lokaci kadan kai ta bin su a hankali mana at the end of the day zai faru duk matsalolin da zai faru za a fito fili a kai za ka jinkirta musu ka kyale su mai makici ya yi sai wa wannan shine karshen wannan sura za mu shiga wani sabon sura mu karanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mu karanta na'am بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى wannan sura ana kiranta da wannan suna suratul a'ala da sunanta kenan ko a zamanin manzon Allah haka ke kiranta wannan sura makiya ce tana da ayoyi ɗaɗɗaya har goma sha tara hadisi ya tabbata mu'azu ɗan jabal ko ka ce hadisi daga jabir ɗan abdullah yake ba da labarin cewa mu'azu ɗan jabal ya yi wa mutanensa sallan isha'i wani lokaci a masallacinsa sai aka kai ƙara wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka kawo ƙara cewa mu'azu in ya zo sallah yana jin dogayen sura shi mu'azu dan jabal yakan zuwa masallacin manzon Allah in yi sallah sai zo masallacin manzon Allah in yi magrib da wuta sai tasu zo masallacin manzon Allah zai dauki darasi ya yi karatu ya san hadisai ya ga abin da waye ke tafiya duniya take tafiya da labarin lahira to sa kuma za su zura su jira shi don su masu tarbiyya ne kaga mu masallatan mu ba sai sun jira liman ba ta ba da minti biyu ko minti uku ko minti biyar in liman bai zo ba sai shugaban masallaci kwamiti sai ce ware shi kai sallah wala duk kuskure a san me ya faru liman yasa bai zo ba akwai wannan rasta tsakanin imam da babu. to su aka saba su zama su bar sha shi kuma mazan in ya dawo bayan ya sallar isha isha masallacin manzo Allah sai dawo ya sake musalla nan kaga shi nan duk kowa san cewa na filaye. a nan da aka fara samun dalilai na shari'a halaccin mai nafila mai farali ya fi mai nafila na'am ma'azu zai tashi ya zo sai ya ja musu dogayen sura wani rana ya ja dogon sura wani ba Allah ya fito cikin damuwarsa kawai sai ya fito waje ya sallan shi shi jamun shi ya fito bar nema a wurin ya zo gaban manzo ce ya rasulullah ma'azu na zuwa ne ya zama shi a gaban ka mu kuma muna in ya zo sai ya ja mana dogayen sura manzo Allah ce a nemo shi kusan manzo Allah likita ne ba maganin ba cutar da za ka zo shi matsala biyar warkar da kai ba kuma muna yi da fi kowane na zai warkar da kai cewa Allah bai son masu yi shi kenan mu'azu yana zuwa sai Manzala yake cewa da shi a turidu an takuna fattanan ya mu'azu kana son ka zama fafe fitinan ne mai koran mutane daga rahaman Allah ya za ka zo nan ka yi sallah da ni kuma ka sake tashi ka koma ka ta ja mutane dogayen sura me zai hana ba za a karanta musu sabbi hismar rabbikal a'la wa shamsi wa duhaha Laili, iza idha yabsha ba yabsha ba gashi nan ba me za a nawa wayannan su ba za ka je karanta musu ba hmm. to kaga kenan isharatar a sallan isha'i ya halasta karanta wayannan su ya halasta karanta wayannan surori haka hadisi ya sake tabbata har wa yau daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda da rahama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a rak'o'i uku na wutiri yana karanta sabbi isma rabbikal a'la da kul ya ya kafiro da kul huwallahu ahad a wutiri rakoyi na'am da babu gane bambanci ah wayin kana wayin su malamai wannan shine hadisi da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito kuma yana cikin sunan na Tirmidhi kuma yana cikin Musnad da Imam Ahmad malaman hadisi bayan da suka ka wannan hadisi domin wani lokacin a samun bambancin fahimta tsakanin malaman hadisi da malaman fikihu kusan akwai abin da kira shafa'i da wuce me shafa'i me wuce shaf'u shi duk sallar da yake raka'a biyu <coughs> sai sallama asalamu alaikum ka sake wani biyu Asalamu alaikum wani biyu duk wannan na kira shafa'i wutiri ne wanda ko kai annabi ke cewa wanda ya so ya yi sallah ya wuce raka'a daya ko raka uku ko biyar da raka a ɗaya kai raka a ɗaya tilo ka ce asalamu alaikum ya halittu in za ka yi wuta raka uku wanda aka ruwaito annabi na karanta sabbi da kul ya ayyuhal kafirun da kulhuwan lagu raka uku ne ba ji ba zama raka uku ba zama ba ta giya yi ɗaya sai ka yi jinsa kawai kun gani wannan ne wuturu amma an kai raka biyu ka zauna ya zama shafi ka sake da kai wuce raka da kenan. kuma mutum ya karanta sabbi da kulli ai wannan to kaga ya fita wani abin da aka aka rawaito to matsala na biyu shine aka samu malaman fikihu ko shega Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa da rahama shi ma yayi wannan fahimta cewa a karanta sabbi da kulli ayyul kafiru ashafu sannan wutun raka da sai a karanta ni kul huwallahu wannan fahimta ne amma ta fahimta na farko shine yafi karfi raka ku a jere ka yi zama mana kai jinsa zama ɗaya da ta yi ya ko shi ke sallama ta shi na abin da ya inganta daga Abdullahi da Abbas wanda Imam Ahmad ya ruwaito Imam turmizi ya ruwaito to wannan sura babban abin da ya fi kula da shi bayani dangane da Allah subhanahu wa ta'ala yana rayar da matacce hmm. kuma Allah maɗaukakin sarki ne ya tsara bawa kuma ya shirya masa yadda ya kamata dabbobi Allah yake ba su abinci sannan kuma ka tsarkake Allah subhanahu wata'ala kuma wa'azi in za ka yi wa'azi ka yi wa'azi da basira kuma a ina ya kamata ka yi wa'azi duk suran yana gaya mana sai Allah ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai ce sabbi hisma sabbi kaga umarni ne wani wani zaka ji Allah ya ce sabbaha wani wani ya ce yusabbihu kaga kalmar tasbihi yake magana saboda haka Allah ya ce sabbi hisma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'ala mafi ɗaukaka kaga ɗaya daga cikin sunayen Allah ne al'a'ala a'ala al'aliyu isa ka ja samun suna abdul'a'ala sunan Allah ne domin sunan Allah ko dai ya zama wani siya tabbatar maka ko kuma ya zama to hadisi ne ingantacce ko a samu sahabbai suka faɗa. Ba ku abubuwan da ba suna Allah ba ne. Misali, akwai abin da ake koya mana tun muna yara din ne ya je primary school shi za koya musu wallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar wannan hadisin bai inganta ba akwai wani rawi da ake kira Abdul Malik bin Muhammad a cikin isnadin rawi ne da ake tuhumar shi da yin tadilisanci ko ya illa saboda haka wannan tartibin akwai akwai sunayen da ba inganta ba daga ciki kama akwai muntakimun ina ji na ciki malam suka ce bai inganta ba akwai al-rashid wannan kalma za ka ce wani abdul rashid to ana tattaunawa a kai da suna Allah ne ko ba suna Allah ne akwai baki dai na ciki hmm. to da yawa sun yi magana a kai da rashin cewa wa wa'annan ba su inganta ba amma alima ibn al-qayyim al yake cewa yadda za ka gano suna Allah ka fi cikin hadisai ingantattu sai ka fitar ko abin da aka ji sahadi ya faɗa ko ba a mishi mu inkari ba to kaka sunan Allah ne gane ko saboda haka babu sunan Allah ijtihadi bai tabbatar da shi umurin ne wanda yake tokifiya na'am sau haka al'asar fi asma'illah shi zama tawakuf shi yasa akwai wani mukabala da aka yi tsakanin malam biron kai da wani wani saboda wane ne hutu eh, akan wai sunan Allah ne maimuna mai maimuna din nan yana daga shi sunan Allah Sun yi mukabala kan wani san awa da a sa'in da ya tabbata a nasi cewa sunan Allah maimuna san san to su da anan sun tabbata a kauta suke ganin duk abin da kaga yafi kyau duk abin da kaga dama ka sa ma Allah waya halin ba da ya kuskure na'am sun Allah ibada ne so haka ka tsarkake sunan ubangijin kamar da kake mafi daukaka sannan a kiyaye da ake karanta wannan da yawa za ka ji nan Allah fa ce sabbish sabbaha kaga akwai ha a gaban <coughs> akwai ha za ka ce sabbi sabbi isma hmm. sabbi ka san kalmar sabbu zagi kenan fa sabbu zagi ne shi kullum ka duk ka'ida karanta ayati Qur'ani da zaren ka canza ba karanta shi daidai ba sai ka faɗi wani abu da ba kamar cin Allah na cewa akwai da Allah ke cewa karanta wujuhun yawma izin nadira eh akwai zaka ce eh yau mai izin na'ima sarki ce yau yau eh, akwai na'ima Allah ya magana wasu su a cikin nema sai ka ji wanda ya ce na'ima sai sami shi hamza kaga bacci kenan ainun da hamza an baka bambanta su ba sai ba da wani mummunan mai wani abu daban kuma a wurin karatu sai ka faɗi wani abu daban wanda kuma kuskure ne ka da zaren ka zo ka ce sabbi isma rabbi kala ka yi kuskure gaskiya sabbi his sai haɗin da ya fita Shi ne kalman da Allah yake magana kan tsarkaka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka Wannan wasu iya sai su goya goya ke yi akwai na sai wasu halin wala goya ke yi ka je malamin ta jini ba maka wani sai ta shi zai iya faɗan zai wani zai ce wala akuma ce wala rorin wala wani wala rorin wala dole ka ce wala ba ba din nan wala dol wannan wannan matan ka cika shi musakkal ka cika shi ya cika sosai ka ba shi hake shi ba za ka fara ba la ko wa ba wani wasa ne mutu dole kana kai wasa ka haje ka kasa farko sai tuwa ah, wai ai harshe shaka yi wa ya maka bakin mutuwa na yi tashi yana buge balarabe a madina yara nawa suka ta su hamisu balarabe su waye waye ba su da sun rikita larabawa a can saudiya ba gamu da suna na sarawar sai. ai Kur'anin na littafin allah ne ba wai shi ba ba kowa ne ba igbo bakin fata dan najeriya da da da ka dauko tibi bayarabe dan china dan ina ne in sun koye ta da ilimi da su ba laraba wahala don ba wasa ba ne ƙor'ani ba wasa ba ne littafin Allah ne suna ka insha Allah ta'ala alwaqtu hadir fa nahnu naktafi da yada idan Allah kai mu gobe sai mu taso daga kan sura din insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah hada wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure wannan ajizance da gare mu ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana fa subhanaka Allahumma wa bihamdika